sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan ta herin Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce ta ƙarshe a wannan rana da fatan a wani lafiya. To abin za mu gabatar muku a cikin shirin namun na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko san sai kuma labarin duniya da dume ɗumen su. Abin da zai biyo baya shine Afirka a yau sai kuma muryoyin masu sauraro. daga nan kuma za mu kawo muku kisoshin rayuwa sai kuma amsoshin aƙida sannan kuma shirin nan na duniyarmu a yau da fatan za kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kokun santar da abdullahi salihu katsina Ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 6 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 20 ga watan rabiu thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 242 da suka gabata a rana irin ta yau 6 ga watan disamban shekara ta 1778 aka haifi fitaccen masani a bangaren binciken sanadarai joseph guy lussac a kasar faransa jessup ya gudanar da bincike a bangarori daban-daban a lokacin rayuwarsa babban aikin da ya yi wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba shine gano iskar gas mai guba ta cyanogen chloride wanda yake dauke da guba mai karfi wadda za ta iya halaka dan adam da ma halittu masu rai da suka hada hadda tsirrai wannan ya sanya tare da taimakon abokinsa jack Shall suka himmatu matuka wajen samar da hanyoyi na musamman wajen yin amfani da iskar gas da kuma yadda za a iya tantance shi domin kaucewa jawo abin da zai iya halaka bil'adama joseph guy lusac ya rasu a shekara ta 1850 a kasar faransa masu sauri ko san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato shirga daga watan disamban shekara ta 1992 mabiya addinin hindu a kasar india suka rusa masallacin babri wanda sultan muhammad babri ya gina a garin allahabad a shekara ta 1528 a shekara ta 1855 wani baturen ingila ya rubuta wani littafi wanda a cikinsa ya bayyana cewa wannan masallaci an gina shi ne akan wani wuri na bautar mabiya addinin hindu wanda hakan shine musabbabin barkewar da gima tsakanin musulmi da mabiya addinin hindu wanda kuma hakan ya yi sanadiyar rushe masallacin baki daya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da sa gabata a ranar irin ta yau wato shirga ga watan disamban shekara ta 1917 ƙasar finland ta samu 'yancin kanta daga mamayar ƙasar rasha ƙasar finland tana makwabtaka da kasar ta rasha amma kasantuwar rasha kasa ce mafi girma da kuma karfi a yankin hakan ya sanya finland a cikin fargaba a kowane lokaci akan haka finland ta buƙaci sweden da ta taimaka mata akan barazanar da take fuskanta daga rasha maimakon haka sai sweden ta mamaye ta a cikin shekara ta 1721 rasha ta fara mamayar wasu yankuna na finland wanda hakan ya sa alatilas sweden ta ja da baya domin kuwa ba za ta iya yin fito na fito da kasar rasha ba a cikin shekara ta 1901 finland ta samu damar kafa majalisar dokokinta ta hanyar zaɓe amma bayan juyin halin da ya faru a kasar rasha a cikin shekara ta 1917 sojan rasha sun fice daga finland ganin haka sai finland din ta sanar da samun cikakken incin kanta daga mamayar kasar rasha kasar finland dai tana arewacin nahiyar turai ne tana kuma da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 338 tana kuma makwabtaka da ƙasashen rasha sweden da kuma norway masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma ƙasar Ghana akan mita 22 kHz 13000 1710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon JMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 1017 da 595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. daga ga aminu ibrahim kyawa dauke da labaran duniya jama'a masu warari assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanin su kasar iran ta ce an yi amfani da makami na zamani da ake sarrafawa da tauraron dan adam wajen kashe masanin nukiliyar kasar an kawo karshen yakin neman zaɓe a kasar ghana da jibirin gudanar da babban zaɓe a kasar sabon ministan harkokin wajen kasar siriya zai kai ziyarar ta farko zuwa kasashen waje a kasar iran an fitar da kungiyar kwallon kafa ta kano pilas daga gasar zakarun nahiyar afirka yanzu kuma ga labarin ɗaya na bin ɗaya ƙasar iran ta ce an yi amfani da makami na zamani da ake sarrafawa ta tauraron ɗan adam wajen kashe masanin ilimin nukiliyar kasar kakakin dakarun kare juyin halin musulunci na ƙasar iran general ramadan sharif ya bayyana a wajen bikin girma masanin nukiliyar ƙasar iran musin fakhrizadeh a lardin hormozgon da ke kudancin kasar cewa an yi amfani da makamin zamani ne da ake sarrafa shi ta hanyar tauraron dan adam wajen kashe masa nukiliyar kasar iran din a kwanakin baya wato musin fakar zade ya kara da cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta sani cewa tafka irin wannan mummunan aiki na ta'addanci ba zai tafi haka nan ba ba tare da mayar da martani ba domin kuwa ta shaida hakan a shekarun baya-baya da suka gabata da ƙarshe ya faɗi cewa kawo tarnaki game da ci gaban da iran take samu na fasahar nukiliya yana daga cikin babbar manufar haramtacciyar ƙasar isra'ila sai ta sani cewa kisa baya hana iran ci gaba da samun ilimin kimiyya da fasaha na zamani domin ta samu nasarori masu yawa a wannan bangaren albarkacin jinin shahidai kamar yadda jagoran jinji halin musulunci da ƙasar iran sai da yi ya jaddada game da ci gaban da kasar iran take samu na mallakar ilimin kimiyya da fasaha na zamani an kawo ƙarshen yakin neman zaɓe a kasar ghana da jibarin gwamnati da babban zaɓe a kasar kimanin 'yan takara goma sha biyu ne da suka haɗa da mata guda uku suka tsaya takan neman kujerar shugabancin kasar ta ghana da za a gudanar a gobe litinin kuma ana ganin lamarin zai fi zafi ne tsakanin shugaban kasar mai ci a yanzu na okofo ado da shekaru 76 da haihuwa na jam'iyyar npp da kuma tsohon shugaban kasar john mahama na jam'iyyar adawa ta ndc biranen kasar musamman ma birnin akara sun cika da hotunan 'yan takara da kuma hotunan titocin jam'iyyu daban-daban na kasar a nasa bangaren bandan takarar jam'iyyar adawa ta ndc john mahama a ranar karshe ta yakin neman zaben ya gana da sarakunan gargajiya da shugabannin kungiyoyin kwadago inda ya ba su tabbacin samar da sabbin guraben ayyukan yi idan har yi nasara a zaben na gobe sama da mutane miliyan goma sha bakwai ne suka rajista sunayensu domin kada ƙuri'unsu karo na takwas a zaben shugaban ƙasa na najin su da za a gudanar tun bayan da ƙasar ta koma turbar demokuraɗiyya kusan shekaru talatin da suka gabata sabon ministan harkokin wajen kasar siriya zai kai ziyara ta farko zuwa ƙasashen waje a ƙasar iran faisal mikdad sabon ministan harkokin wajen kasar siriya zai fara ziyarar farko zuwa kasashen waje tun bayan da aka haɗa shi a wannan mukami inda zai fara ziyarar tasa da kasar iran kuma ana sa ran zai gana da takwaransa na kasar iran din jawaz zarif da sauran mayan jami'an gwamnatin kasar domin tattaunawa game da muhimman tutuwa da suka shafi kasashen biyu a ranar 22 ga watan nuwamba da ya gabata ne aka nada faisal mikidad a matsayin sabon ministan harkokin wajen kasar ta siriya don maye gurbin tsohon ministan harkokin wajen walid muallim da allah ya warasuwa a 'yan kwanakin baya a ganawarsa jakadan iran a kasar siriya mikidad ya yi tirda kisan da aka yi wa masanin nukiliyan nan na kasar iran musin fakhrizade kuma ya nuna cewa iran ta da karfin dakile irin wannan hari na ta'addanci da ƙasar isra'ila ke jagoranta ta masu saurare wannan labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran an fitar da kungiyar kwallon kafa ta kano pilas daga gasar zakarun nahiyar afirka a ci gaba da wasannin da ake bugawa a gasar kwallon kafa cin kofin zakarar confederation na nahiyar afirka an yi waje rod da kungiyar kwallon kafa ta kano pilas daga gasar a jiya asabar bayan da ta tashi wasan babu ci da kungiyar kwallon kafa ta as ta kasar senegal an fitar da su ne bayan da suka kasa ramacin da aka yi musu uku da ɗaya a ƙasar Senegal a ranar ashirin da bakwai ga watan Nuwamban da ya gabata. Ita ma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Plateau United ta fice daga gasar ta zakarun Afirka wato Champions League bayan ta yi canjiras babu ci da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Simba Sport ta ƙasar Tanzania. A wasan farko da ta buga an lalata ta da ci ɗaya mai ban haushi. Haka zalika ƙungiyar ƙwallon kafa ta Rivers United ta sha kashi a hannun Fotoro King da ci biyu da ɗaya a gida. Yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta ba? ita ce kawai ta ci wasan da ta buga na farko inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta rahimo da ci daya da babu wasan da suka buga daga karshe za ku ji cewa kimanin mutane 110 ne suka kamu cutar virus a cikin kwanaki uku a najeriya kuma hana yaduwar cutuka a najeriya ncdc ta bayyana cewa adadin wanda suka kamu da cutar virus a najeriya ya karu sosai a cikin kwanaki uku inda a gano mutane 310 suka kamu da cutar a ranar asabar da ta gabata wanda hakan ya cika adadin mutane 997 kenan da suka cutar a tsawon sa'o'i 74 da suka gabata tsakanin watannin satumba nuwamba adadin wanda suka mara cutar a najeriya ya ragu sosai inda ya koma a kasar 300 ya zaka dai mutane 68,937 ne suka kama cutar a faɗin ƙasar yayin da mutane 1,180 kuma suka rasa rayukansu babban birnin tarayya na kasar abuja shine ke kan gaba da mutane 128 da suka mana cutar sai kuma jihar Legas da mutane 86 sai kuma kaduna ke yi mata da mutane 26 kimanin mutane 790 ne aka yi musu gwajin kamuwa cutar virus a cikin mutane miliyan 200 na al'ummar kasar ta Najeriya. To masu saurare karshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. Inda shirin namu na yau da dar Allah zai dubi ne akan batun da muka fara tun a shirin da ya gabata kan batun tsaro a najeriya musamman ma a yankunan arewa maso gabacin kasar inda a cikin wannan mako ma da ya gabata an samu wasu irin waɗannan matsaloli bayan da mayakan kungiyar boko haram suka yi wa wasu manoma yankan rago tare da cire kawunan wasu daga cikin su za mu dubi akan wannan matsala da kuma jin mahangar masana da yadda suke kallon lamarin da kuma irin shawarun da suke dauke da su akan haka sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. madalla a ci gaba da fuskantar matsalar tsaro da ake a yankunan arewa maso gabacin najeriya a cikin wannan mako ma an samu wasu daga cikin makan kungiyar boko haram da suka yi wa wasu manoma yankan rago lamarin da ya daga hankulan al'ummomin najeriya da ma kasashen duniya da dama sakamakon yadda irin waɗannan abubuwa suke ƙara tabbatar da cewa har yanzu dai akwai sauran rana a kaba dangane da batun tsaro a najeriya akan wannan batu muna tare da dr kabiru adamu masani akan harkokin tsaro daga najeriya dakta bayan yi maka barka da zuwa da lalemar habin a cikin shirin namu za mu so mu ji mahangarka a kan yadda kuke kallon wannan matsala wadda take ci take cinyewa ta tsaro a yankin arewa maso gabacin najeriya inda ko a cikin wannan mako ma ga abin da ya faru na yankan rago da waɗannan 'yan bindiga masu da'awar jihadi suka yi wa manoma kamar yadda kuma a 'yan kwanakin baya ma an ga irin hakan a da suka kai wa sojoji a baga shin ya kuke kallon wannan lamari ne dakta Ah, wato na farko muhimmin abu da nake so in jaddada shine cewa kungiyar ah, jama'atul ahli sunna lil dawatu wal jihad ah, wato bangaren boko haram kenan da ɗayan bangaren na daular islamic state wadda ke afirka ta yamma wadda ake cema iswap akwai masaniyar da ake da shi na cewa tana da sansani a tafkin chadi kusan ma nan ne ma uwar kungiyar ake tunanin ake gudanar da kungiyar daga nan tafkin chadi din tsibiri-tsibiri da ke nan tafkin chadi din to ba shakka in ba za mu manta ba a watan bakwai akwai ziyara da shi gwamnan zulum ya kai nan baga ya kuma jaddada cewa yana son ya mayar da eh, mazauna baga wanda yaƙi ya tawartsar da su kuma suna gudun hijira suna zaune a wayansu wurare to har lokacin aka yi batun cewa akwai zagon ƙasa daga sojoji da kuma mazauna garin da su kansa 'yan boko haram ba su son nan 'yan garin su dawo dalili ko eh, ana tunanin muhimmancin da garin baga yake da shi ga yaƙin ma'ana ya zama mata tattara da kuma hanya wadda zai taimaka ma in gwamnati ta anshe shi ta mamaye shi to zai taimaka mata wurin kawo karshen yakin in ko ita kungiyar daular islamic ta wadda ke afirka ta yamma ta ci gaba da iko ko ta hana gwamnati samun cikakken iko a ciki to dama ce gare ga kungiyar na tanga gudanar da ayyukan ta ma'ana zai zama hanya na shigowa da makamai da sauran abubuwa ne na wanda ita kungiyar take bukatar a yaki to a wannan hangan ne muke kallon kallon wannan harin a cikin wannan mako majalisar dattawan najeriya din ta nana ta kira-kiran da ta shayi wa shugaba buhari a lokutan baya na ya tsige shugabannin tsaro na kasar akan abin da suka kira gazawa a fagen tsaro duk da cewa shugaba buhari ya yi watsi da wannan kira akwai masu ganin cewa bai kamata a zargi shugabannin tsaro na najeriya da gazawa ba ko kuma wani abu makamancin haka domin ko hatta su kansu sojoji da suke Eh, wannan yanki ana kashe su kamar da kowa ya gani a cikin 'yan kwanakin nan da ma eh, lokutan baya daban-daban an sha ganin haka eh, me za ka shi kan haka dokta kasancewar an kashe jami'an tsaro a cikin da aka kai wannan harin ba zai wanke zargin da ake ba na cewa shugabannin Eh, wato sojoji da rundunar sojoji hafsa hafsa da sauransu mai yiwa kila suna da har hannu a cikin tabbatar da cewa wannan yakin ya dade saboda tunanin da ake cewa suna amfana da kudaden da ake sakan musu dalili ko kaga wayan da aka kashe na duk kanana kananan sojoji ne kuma sun dade suna wannan ikirarin cewa su ne ake bari ake kakkashe su eh, ana iya cewa a baya bayan na akwai manya-manyan sojoji da aka kashe har da mai eh, mukamin colonel to lalle wannan wannan ikirarin ya daɗe ba shakka akwai irin irin irin su colonel colonel da ke nan bakin daga suna kai yakin har general ma kina kada kana iya samu ah, to amma abin da ake faɗi shine ah, irin kariya da ake ba ma soja saboda matsaloli na ah, cin hanci da rashawa da wasu matsaloli ma wanda yake tattare da yadda ake gudanar da yaki a Najeriya sai kaga shi soja an bashi ya je bakin daga irin mota mai na sulke da ya kamata a bashi da riga mai kariya wadda take da kariya da duk wani abu ma bindiga da alfashi wadda wadatacce wadda zai ishe shi yakin da zai duk babu wayan idan na fahimce ka dakta kenan zargin da wasu ke yi na cewa akwai wasu daga cikin manyan jami'an soja waɗanda suke amfana da wani rikici ta hanyar samun abin duniya hakan zai iya zama akwai ƙanshin gaskiya kenan bisa ga wasu dalilai ko kuma wasu alamu da za a iya dogara da su wato zargi da ake na cewa wa'yansu jami'an tsaron suna amfani da wannan yaƙi da ake da ta'addanci suna wawuran kuɗaɗe na jama'a eh, yana iya kasancewa gaskiya dalili ko shi tsari na tsaro na nigeria babu irin abun da ake cewa bibiya wato monitoring and evaluation da sa ido uh, auditing uh, gaba ɗaya cikin tsarin babu shi ko da akwai shi to bai da inganci amma kaga ana yin shi to za ga ana yi ne don cika bukata ba wai don ainihin ana tabbatar da um, kudaden da ake sakar ma wayannan bangarori na tsaro ana amfani da su ta hanyar da ya kamata akwai fahimtar da ake da shi na cewa babu bangare na gwamnati inda ake iya wawura kuɗi kama tsaro dalili ko saboda rashin shi wannan irin sa ido da bibiya cikin harkar tsaro din to a takaice dai wannan zargi yana ya kasancewa gaskiya saboda rashin irin wannan sa ido da bibiya a takaice kamata yi ita gwamnatin shugaba buhari ikirarin da take yi na yaƙi da barna da sata da cin hanci a cikin gwamnati ta yi wannan mahangan ta duba ta tabbatar da cewa ta sa eh, irin wannan bibiya da sa ido a harkar tsaro don a tabbatar da cewa duk kuɗin da aka sakar ma bangarori na tsaro an yi amfani da su a hanyar da ya dace in ba za ka manta ba akwai lokuta da yawa wanda ake zargin cewa an yi amfani da kuɗaɗe na da aka sakar ma bangarori na tsaro an yi abin da bai dace da su ba to kuma da wuya ka ga an hukunta da wayanda suka yi irin wannan To yanzu ce shawara a matsayinku na masana ƙwararru akan wannan harka ta tsaro ga ita kanta gwamnatin Najeriya akan hanyoyin da za a bi waɗanda za a inganta wato shi wannan batu na tsaro da kuma ganin an iya shawo kan ita wannan matsala musamman. babban shawara shine ita gwamnati ta koma ta waiwayi tsarin da ta fito da shi a shekara 2014 na yaƙi da ta'addanci wato abin da ake ce ma counter terrorism strategy tsari ne wanda ke karkashin mai ba mu shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro kuma ya kunshi abubuwa da yawa ciki har da yaƙin da ƙarfi wadda ita soja take yi rundunar sojan najeriya take yi da kuma abin da ake ce countering violent extremism wato hanya na yaƙi da ta'addanci aiki ba tare da amfani da karfi ba akwai wannan to amma sai muka fahimci cewa an fi ba ma shi wannan yanayi na amfani da karfi ah, muhimmanci shi ɗayan bangaren gaba ɗaya an daina waiwaya ta ah, a takaice dai sai an hana wayannan kungiyoyi hanyar da suke samun kuɗaɗe hanyar da suke ɗaukan sabbin mayaka hanyar da suke shigowa da makamai da sauransu to ita waccan hanya wanda ne ake ce ma ah, wato counter extremism ya yaƙi ba tare da amfani da ƙarfi ba shi ne zai tabbatar da wannan zai tabbatar da an juya akalar yaƙin yadda wayannan ƙungiyoyi ba su samu daman ɗaukar sabbin mayaka ba kuma daman su na walwala da yadda suke gudanar da abubuwan su eh, makamai da suke shigowa da shi ƙwayoyi da sauransu da suke samu suke shigowa da su duk an dakile shi kanshi aƙidar da suke amfani da shi to a ƙarƙashin wannan tsari wato eh, countering violent extremism akwai eh, sashi da za a yi yaƙi da wannan aƙida a tabbatar da cewa ba su samu sun yada aƙidar ba to abu nan mai muhimmanci kenan abu na biyu yadda ake barin 'yan ƙasa ba a amfani da hanyoyi na tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun fahimci abinda da gwamnati ke ciki kuma ba gwamnati goyon baya shi ma wannan akwai rauni a nan lokuta da yawa zaka ji in kana hira da su sojoji da suke borno da yankin tafkin chadi zaka ji suna cewa 'yan mazauna yankin ba sa ba su goyon baya ba komai bane saboda rashin tafiyar da su tabbatar da cewa sun fahimci me ake ciki kuma amfani da hanyoyi ah, na rashin takura musu ah, misali yanzu babu wani hujja da za a je a kulle kasuwa watanni a cewa idan boko haram suna zuwa kasuwan nan suna cin kasuwarsu a ciki to kaga bai dace ba gari yawancin su za ga hannu baka hannu kwarya ne to ka zo ka rufe kasuwanni na watanni ka hana su walwala to kaga babu yadda za su koyi bayan matakin da kake dauka a takaice dai shi ma wannan abu ne mai muhimmanci gwamnati ta dauki matakai na tabbatar da cewa yan kasa sun fahimci me take kokarin yi kuma sun ba ta goyon bayan da take bukata wannan kuma bangare ne wadda eh, ministry na information da wannan bangare da ake cewa national orientation agency suke da wannan hakkin sannan a tabbatar da cewa gibi da ke tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi an rufe wannan gibi. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya daga ya kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah. Godiya ta musamman ga Dr. Kabiru Adamu masani akan harkokin tsaro daga tarayyar Najeriya da kasance tare da mu a cikin shirin. a madadin kowa da kowa ne abdullahi salihu katsina da na shirye shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya ga hassan barka ya zo dauke da shirinsa na muryoyi masu saurare muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonnin ku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum ta Hausa murya jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana naku kulle na yau da kullum miji muhammadu amma an sani na da suna miji soja mai adai da sahu da magaram nijar bakin likitan dutse ina so in gaida yan uwa da abokan arziki kamar su musa su asuba da magaram akwai kafural habibu talabiri kafural shata yana tandabiya akwai gadawar da gaga dan fulanin warji akwai iliya mai shayi garkin daura akwai isu madatai ina gaida kafural ayuba grade a nan zandar ina gaida sharjan dauda a nan zandar akwai ajidan suleiman a nan zandar akwai sufiya idizaki a gidan shaf yana mali akwai kafural mamman sani yana tawa yana gaida alhaji bashir mai shago bakin likitan dutse akwai mustakadangare na agwa bakin likita dutse akwai didi lauya journalist a tv gaskiya yana gaida letoro mai isans bakin likita dutse akwai abdu mai tebur bakin likita dutse abaraka bakin likita dutse na gode a tashi lahiya boh mai magana na ku ne da kullum muji muhammad wanda aka sani da suna muji soja mai adaidaita sahu a likita dutse zandar assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci iran kiran radio mai albarka kenan da farko zan mai gaisuwa ta zuwa gare ku ma'aikatan wannan gidan radio kenan kuma ina gaida abokina bukari roga roga musamman zuwa gare shi abokina hamza akwai abokina Musa ikon da alhaji mai gida isu dala mai nama eh, ban zai mane ke muku fata alheri daga nan agadar nijar kenan fata alheri zuwa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan majmu'a ta mai albarka ga gidan radio BOA h Hausa da fatan kuna lafiya. Da magana shugaban kungiyar asusu reshen a Abban Jummai wanda aka fi sani da Adam C. Tartar Manager. Ah, zan miƙa sakon gaisuwa ta ga shi kansa mai gudanarwa Hassan Barka da kuma sauran abokanmu kamar su wato Hassan da Bala da kuma shugaba na fatara da shugaba na ainihin Indian Manager gaba daya Abdullahi Zakariya da mataimakin shi ina gaida mutanen Mandaliya da Abba mai kaji sai kuma ina mika gaisuwa ta ga Muhammad tarta da eh, kuma yana miƙa gaisuwa ta ga mai goro madu abba kenan da na godi na fatan duk suna lafiya zan dawo mailo ina gaida mutanen mailo gaba daya da fatan kowa yana lafiya mai magana shugaban kungiyar asusu reshen mailo abban jimmai wanda aka fi sani da adam si tartar na manager assalamu alaikum radio iran ni ne mahmud zaki love niger na birnin agada nake gaida abokina babban abokina hadari zandar da zoji taksiman da nike gaida shi akwai na abokin alhaji rakab da birnin agarda rogo roga fela babban abokina ne mamadu zakir lau nijar da birnin agadar assalamu alaikum jamhuriyar musulunci tehran sunana kadoro diga gadan fulani da shugaban kungiyar dalakari mu kadoro shin jihar bauchi to yau zan yi amfani da wannan dama ka sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su iliyasu yakubu diga waitas garau iliyasu yam iliyasu gulawa Nasarawa akwai Bako Mara dilo Bukar Isa Jikar Mai Saje daga Toro akwai Abdullahi na Nabi Dadin Faira Alhaji Jalo Mashiri Usman kasin Kiringim Bari Malam Bare Bare zuwa Bula Makulla dilo Bukar Nijar Idris Abdu Tamsuwa Nijar akwai Babaye Lefe da Magaram akwai Babaye Gambo da Magaram akwai Musa Dirin Asuba da Magaram akwai Bako Umara dilo Bukar Nijar akwai Usaini Adamu Tashi Shan mai turare akwai Ibrahim SG Kusfa Zaria Ibrahim salis dan Kaduna Ibrahim Iromo da ke awai ke kura akwai Yusuf Adam Fiskar Mata akwai Husaini Dankon Kida Donko Waga Yusuf Sawun Doki Dan Fulani Goda Ndula Kafi Mata Kulliya Girgin Masoya Usman Direban Bajad Ganji akwai Yawali Mai Gyaran Takalmi Dutse Yawali Sani Takai da dukkan masu sauraro wannan gida rediyon mai tarin albarka mai gaishe su a daidai wannan lokaci. ka kadora diga ga dan wani shugaban kungiyar dalakairi muka zo rashin jihar bauchi to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin kyasoshin rayuwa Isoshin rayuwa bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraron barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce wato muhimman ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar jim kaɗan bayan hijiransa zuwa madina da farko manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaida sallar juma'a ta farko a musulunci jim kaɗan bayan isarsa garin kuba kusa da madina inda a nan ne muka ce ya zauna na 'yan kwanaki yana jiran aliyu da abi talib alaihi salam ya isa tare da sauran iyalan gidansa don haka ya bar makka a ranar litinin ɗaya ga watan rabiul awwal sannan ya isa kuba a ranar juma'a sha biyu ga watan rabiul awwal a ranar ce a daidai sallar azahar sai ya tsaye da sallar juma'a ta farko a musulunci ya yi hudubobi biyu na juma'a sannan aka yi sallar juma'a mai rakawoyi biyu a lokacin azahar kowace kabila daga cikin kabilun madina guda biyu wato hazraj da aus tana son a ce ita ce ta zama mai masauki manzon allah sallallahu alaihi wa amma ya ki amincewa yana cewa ku barta wato rakumin nasa tana da jagora wanda zai kai ta inda zai sauka haka sai ya zama raƙuminsa tana bin tituna a cikin madina mutane suna binta har sai da ta je ta tsaya a wani fili a kusa da gidan abu ayyubal ansari wani daga cikin fitattun shugaban mutanen madina wa'anda ake kira ansar ko kuma mataimaka da haka kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidan abu ayuba al ansari na wani lokaci kafin a kammala gina masallaci da kuma gidansa ya kuma fara gina gida da kuma masallacinsa a inda raƙuminsa ya kwanta a cikin aikin gina masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki da karfinsa inda yake daukar tubali ko bulo da kansa yana kaiwa inda ake bukatar sa don gina masallacin abu na farko da ya aiwatar a fagen zamantakewa shine kulle yarjejeniyar zaman lafiya da mutunta juna da kabilun yahudawa guda uku wanda suke zaune a gewayen madina wato sune kabilun bani quraiza banu kainuka da banu nazir ya kulla yan uwantaka tsakanin Bansa, wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wato muhajirun da kuma mutanen madina wanda ake kira ansar ya hada kowane sahabi muhajiri da dan uwansa na addini mutumin ansar ko kuma mutumin madina don su muhajirun sun bar dukiyoyinsu a makka sun gudo da addinin su zuwa madina don haka abin da ya faru shine duk wani ba ansare yakan raba dukiyarsa ya bawa dan uwansa na addini wani bangare wani abu mai muhimmanci da ya auku a wannan lokacin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kulla dan wantaka tsakanin dukkanin wanda suka yi hijira da wani mutum daga cikin mutanen Madina sai Ali da Abi Talib alaihi salam wanda shi ma ya yi hijira bai samar masa dan uwa daga cikin mutanen Madina ba sai wannan ya so saransa ya je waje manzon Allah sallallahu alaihi wa yana korafi yana korafi kan hakan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce masa kai Aliyu kai dan uwana ne duniya da lahira wannan dan wantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kulla tsakanin sabonsa dai ya ci gaba har zuwa lokacin da wasu ko kuma wata ayar alkur'ani ta sauka tana tabbatar da yan ta jini kadai banda haka wani abu mai muhimmanci wanda ya faru jim kaɗan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kundin tsarin zamantakewa na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka rubuta dokokin zamantakewa na Madina wanda yake da dokoki 52 25 daga cikin dangane da musulmi ne sauran 27 kuma dangane da musulmi da kuma mabiya sauran addinai da suke madina don haka musulunci tun lokacin ya amince da zama tare da wanda ba musulmi ba karkashin tsarin musulunci inda kowa yana da 'yancin gudanar da addininsa ba tare da tsangwama ba wannan ya faru na shekara ta 623 bayan haihuwar annabi isa salam wato a shekara ta farko bayan hijira kenan wanda ya nuna cewa addinin musulunci yana da kundin tsarin mulki da kuma zamantakewa zamantakewa da kare haƙƙin mutane gaba ɗaya a yarjejeniyar zamantakewa da ya kulla da ƙabilun yahudawa madina guda uku wanda muka ambata a baya da farko ya amince masu su gudanar da addini su kamar yadda suke so amma kada su yadda su taimakawa makiya addinin musulunci ko kuma su cutar da musulmi wa'anda suke zuwa anguwanninsu a garin madina sai dai abin da ya biyo baya shine dukkanin wannan ƙabilun yahudawan sun saba alkawalan da suka ɗauka sannan nan sun cutar da musulmi ko kuma sun haɗa kai da makiya don cutar da su don haka ɗaya bayan ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore su daga Madina sai kuma abu na ƙarshe cikin wannan batun shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara fuskantar munafikai larabawa a Madina wanda suka musulunta a zahiri sun boye kafircin su fitacce daga cikin su shine Abdullahi bin Ubaid as-Salul daga baya da shi da magoya bayansa sun haddasa fitinu maganganu da dama cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe da Allah kai mu za ku sake ci mu dauke da wani sabon shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة da sake saduwa a cikin نعم shiri namu na a cikin wannan shiri kamar yadda kuka sani muna amsa tambayoyin ku ne da kuke turo mana dangane da al'amura da suka shafi aƙida to a wannan ainihin shiri na yau akwai wani bawan allah muktari abdulhamid daga zindar wato kenan daga kenan kamar ƙasar niger kenan wannan ban allah tambayar da yake da ita yana cewa ne assalamu alaikum ni ahalin sunna ne amma abin da nake so na sani shine cewa mu ahalin sunna muna da imanin cewa ba ainihin kowane mutum ne ma'asumi ba to amma abin da muka fahimta kamar ku 'yan shi'a kukan yi bayanin cewa duk annabawa da imamai na shi'a gaba su ma'asumai ne to ko me dalilin ku na haka to wannan bawan allah dai tambayarsa kamar al'amura ne da ya shafi bangaren wato nubuwat a bangaren akida muna da al'amura na imama da nubuwa da muna da tauhid muna da adil da ma'ad da sauransu to wannan ko da yake ba za a ce tambayarsu ta shafi nubuwa ta kurum ba ta ma taba imamat kenan tunda shi abin da yake nunawa annabawa da imamai al'amura na isma me yasa 'yan shi'a suke cewa annabawa baki ɗayansu ma'asumai ne haka ma imamai baki ɗayansu masu ne bayan su kuma ahlus suna ba a haka suka tafi ba to tambayar wato tana da muhimmanci sosai tunda zan iya cewa wannan tambayar da kai tana daga cikin al'amura da suka bambanta shi'a da ahalus sunna ta bangaren aƙida abin da ya sa na ce tana daga ciki saboda aƙida ta shi'a ta biyu ne akan cewa duk annabi baya yin kuskure baya yin zunubi tun farkon yana yaro tun yana karami har ya girma baya kuskure baya aikata zunubi ko da gangan ko kuma wato misali bisa mantuwa wannan ita ce da shi'a haka ma imamai na ahal bai ci shi A in masu ma gaba ɗayansu masumai ne tun suna ƙanana ba sa yin zunubi ko da mantuwa ko kuma da gangan wannan aƙida ta shi'a haka ta tafi to dalili yana da yawa dalilan kuma wasu da dama ma misali in ka ɗauki annabawan allah subhanahu wata'ala akwai dalilai da yawa da suke bijiro da al'amura na isma ɗinsu akwai dalili na hankali akwai dalili na nakali wato na nasi to a dalili na hankali idan ma mutum ya ɗauki kiyasin cewa hankalin ɗan adam zai gaya masa su annabawa fa sun zo su shirya da al'umma ne to wanda zai zo ya ɗauki mutane ya shirye da su ya sada su zuwa ga neman tsarki da tsarkaka idan aka ce shi ɗin ma kuma ba shi da tsarkin ba shi da tsarkaka to ya za ya tsarkakar da wani a hankalce ma misali wannan abu ne wanda yake a cikin abu ne da yake a fili ba tare da an shiga wani bincike mai tsaho ba in dai kana so ka tsarkakar da wani to a ya kamata tun farko kai a ce tsarkakakke ne tukun kafin ka ɗauki hannun wani ka ce za ka tsarkakar da shi to tunda annabawa sun zo ne su tsarkakar da mutane su ɗora su akan tafarki to tabbas ya kamata a ce su duk abin da suke hana mutane kada a yi kaza na zunubi kada a yi kaza na zunubi kada a yi kaza na zunubi to ai ya kamata a ce su kansu sun hannu tukun su kansu ba sa yin waɗannan kafin su hana wani wannan shine eh, dalili na kwakwalwa na hankali ma balle kuma ga nassi nan da yawa wanda za mu iya ainihin riko da su nassoshi a cikin alkur'ani nassoshi na hadisai ayyuka ɗinsu sira amaliya ɗinsu yadda aka ga rayuwarsu tun suna ƙanana har suka girma wannan abu ne wanda yake a fili su ma imamai na ta haka kamar yadda annabawa ya kamata su shirya da jama'a su ma imamai wasiye ne na annabawa su ma haka suke shiryar da jama'a su dora su akan hanya su dora su katin farki saboda haka su ma bai kamata a ai a ce ai suna yin wani zunubi ba tunda in mutum yana zunubi kamar yadda na faɗa ya za a kai kana zunubi kuma kana hana wani wasu kada su yi zunubi bayan aikin da imamai suka zo su yi shigen aikin annabawa ne ba ma shige ba ci gaba ne da aikin annabawa ci gaba ne tunda halifan manzo ya zo ne ya ci gaba da abin da annabin yake yi na shiryar da al'umma da dora su akan tafarki da sada su da ubangijinsu subhanahu wa ta'ala da hana su dukkan wasu hanyoyi na shaidan kada su bi tafarki na wanda zai karkatar da su to idan wannan ne aikin annabawa da aikin imamai to tabbas ya kamata a ce ba sa zunubi ba sa aikata sabo ba sa saban Allah to nan ne in suka kiran mutane a zo a bi hanyoyin da ba za a yi samu sai jama'a su samu kwanciyar hankali amma misali misali fa wannan misali a ce wannan barawo ne yana sata kullum an san shi ya yi nan ya yi sata a can ya yi nan ya yi sata a nan sai ya zo ya tara ku yana cewa ku daina yin sata kar ku yi sata to kaga ai duk wanda ya ji wannan zai ce kai wannan wani irin mutum ne shi kansa barawo ne kuma ya zo yana cewa kada ya yi sata to kaga kenan duk al'amari ne wanda yake a hankalce duk muke wannan maganar kafin ma a ce mu shiga na shi mu ɗauko ayoyin ƙur'ani da suke nuni da ainihin cewa annabawa ma'asumai ne da kuma ainihin su kansa imamai din. taba'an lil anbiya wato idan suka bi gurbi na annabawa din su ma aka dora su akan wannan gadabe idan za a ga su ma din masu mai ne to da yake wannan lokacin mahdudi ne kamar wannan shirin bayan yau ba za mu shige yan mintuna kaɗan ba zuwa minti bakwai da takwas haka shi yasa ba za mu iya shiga cikin waɗannan ayoyi din ba amma mun samu dama tun da yake akwai wani kamar da yayi wasu tambaya shigen wannan in mun zo kan wannan za mu iya faɗaɗa abun mu kawo nasosi din da za mu amsa wannan tambaya don kamar yadda na faɗa tambaya ce mai muhimmanci kuma wannan tana daga cikin al'amura na aƙida da ya bambanta ahalin sunna da shi'a saboda shi'a ba su taɓa yadda wani annabi ya yi sabo ba ba su taɓa yadda imami daga cikin waɗannan annaba sun yi sabo ba saboda haka wannan shi ne amma su ahalin sunna suna nuna kamar annabawan ma za su iya yin kuskure akan wasu al'amura wanda yake bai safi shari'a ba a bangaren shari'a ne masu mai koro ko da yake bangaren shari'a ma akwai waɗanda a aikace da bakin su suna faɗa cewa a cikin al'amuran shari'a ma kamar annabawa suna yin kuskure wani to alayya saboda lokaci za mu tsaya a nan amma ina fata dai a dunkule na amsa tambayar ka kuma insha Allah inda wata tambaya akan wannan al'amari mai muhimmanci sai a turo mana ta wannan ainihin shiri na amsoshin aƙida a wannan gidan rediyo na hausa voh daga nan tehran to za mu tsaya nan sai allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad kuma samimacin shirin nan na duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da wannan yanki na gabas ta tsakiya ko kuma wata siyasa ta duniya to a yau za mu yi dubi ne a kan yadda ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah a ƙasar labanan sake samun nasarar aikewa da jirgin sama maras matuƙi zuwa cikin yankunan falasdino da ke ƙarƙashin mamaya tare da ɗauko hotunan wurare masu muhimmanci na soja. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yaƙi a wannan zamanin yana da fuskoki daban-daban da suka bambanta shi da ire-iren yaƙe-yaƙen da aka yi a zamanin da suka gabata daga lokacin da napoleon bonaparte sarkin faransa kenan ya shelanta yaƙe-yaƙensa a ƙarni na goma sha tara dabarun yaƙi masu yawa sun bullo waɗanda suka yi tasiri a wannan fage na shekaru masu tsawo da suka biyo baya daga cikin wannan fage da akwai batun samun bayanai na sirri daga makiya domin sanin karfinsu saboda a dakila hanyar da za su iya yin tasiri aikewa da ɗan leƙen asiri guda ɗaya zuwa wurin da ya dace a cikin rundunar abokan gaba in ji wato bonaparte yana daidai da rundunar soja guda tabbas tun dauri sojoji da mayaka suna da hanyoyin tattara bayanai daga abokan gaba amma a zamunan da suka biyo baya an baya wannan batu muhimmanci fiye da kowane lokaci dan adam ya kirkiri wato abubuwa da dama da su hada da na'urori domin ɗauko labarai daga abokan gaba a fagen yaƙi da ma abokan hamayya a fagagen kasuwanci da cinikayya kungiyar hezbollah ta kasar labanan wacce ta gwagwarmaya ce ta kafu ne a shekara ta 1982 da zummar kalubalantar mamayar da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi wa labanan tun daga yankin nakura wanda yake a kan iyaka har zuwa cikin birnin beirut lokacin da tsirarun mayakan na hezbollah suka fara kaiwa 'yan sahioniya da suka mamaye labanan hari hatta mutanen kasar da wasu na kasashen waje larabawa suna ɗaukar cewa waɗannan mayakan mahaukata ne da suke jefa kansu cikin halaka dalili kuwa shine cikin shekaru fiye da arba'in a wancan lokacin na kafuwar haramtacciyar ƙasar isra'ila sojojin sahayoniya sun yi nasarar murkushe dukkanin sojojin larabawa a cikin yaƙe-yaƙe kusan uku da suka yi yaƙi na ƙarshe da aka yi tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da larabawan shine na shekara ta 1973 ko yaƙin oktoba kamar yadda ake kiransa a masar cikin kwanaki kaɗan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kwace iko da tuddan gulan na ƙasar syria da kuma saharar saina ta ƙasar masar hakanan kuma a cikin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya in sahioniya ɗin suka mamaye birnin kudus da wasu sassa na yammacin kogin jordan to da larabawan suka ga ƙarfin haramtacciyar ƙasar isra'ila na zahiri ne yasa suke ɗaukar cewa duk wanda ya tunanin ya ƙarta ya yi daidai da wanda yake jefa kansa cikin halaka karfin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi musu kwarjini da yawa ta yadda hatta sojojinsu ba su tunanin saƙi wannan ƙasa sai dai a wurin tsirarun mutane masu ƙarfin imani a ƙasar ta labanan waɗanda su ne suka haɗu suka zama ƙungiyar hezbollah daga baya ba su fada cikin wannan irin wato tsoro ko ganin kwarjinin abokan gaba har haka ba sun ci gaba da fada da 'yan sahiyoniyar a cikin beirut da duk yankunan da suka mamaye a cikin fadin wannan ƙasa ta labanan a ƙarshe kuwa a cikin shekaru 20 da ɗoriya waɗannan mayakan na hezbollah sun yi ƙarfin da suka zama rundunar soja mai ƙarfin gaske da ta tilasta wa haramtacciyar ƙasar isra'ila gudu daga fagen daga ko kuma wani yanki da ta mamaye na larabawa da hakan shine karo na farko a tarihin fada tsakanin bangaren larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan janyewar sojojin sahiyoniya daga labanon ƙungiyar ta hezbollah ta ci gaba da ƙarfafa kanta ta fuskoki da dama da suka hada da fagen tattara bayanai bayan kashe tsohon firaministan kasar labanan rafiqul hariri da yadda aka mayar da batun ya zama na siyasa a cikin gidan labanan da kuma nesanta cewa abu ne mai yiwa haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe shi hezbollah ta nuna wa duniya bayanai na sirri da suka tattara akan yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila take wa rafiqul hariri leƙen asiri da bin sawun duk inda yake zuwa a cikin ƙasar labanan ta hanyar jirage masu ɗauko hotuna marasa matuƙa. waɗannan hotuna da bidiyo da hezbollah ɗin ta nuna ya tabbatar da cewa lallai wannan ƙungiya ta yi nisa a fagen tattara bayanai akan 'yan sahiyoni a cikin labanan da kuma a cikin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya abubuwan da suka rika biyo baya shine da hezbollah din ta rika aikewa da jirage marasa matuki zuwa cikin labadan domin ɗauko hotuna a kan cibiyoyin soja na 'yan sahiyoniya su kansu 'yan sahiyoniyar da suke tabbatar da afkuwar hakan suna bayan hakan a matsayin ɗaya daga cikin muhimman hatsarin da suke fuskanta domin kuwa wata rana baya ga tattaro bayanai waɗannan jiragen za su iya kai hari idan lokacin yaƙi ya zo na ƙarshen su shine wanda ƙungiyar ta gwagwarmaya ta sanar a jiya da ya shiga wato yankin jalil da kuma shaba da jirgin ya ɗauko hotuna na cibiyoyin soja da suke cikin waɗannan yankuna wannan yana sake tabbatar da cewa ƙungiyar ta hezbollah da duk masu azama wajen fuskantar haramtacciyar ƙasar isra'ila suna da ƙarfi da kuma iko bisa dogaro da allah da za su iya fuskantar makiya su kuma samu nasara a kansu. to masu sauraro a nan za mu dasa aya ba don wato masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacinmu ya zo ƙarshe sai dai kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je maɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. da masu raro a gyara zama domin a ji takaitattun labarin duniya ta da aminu ibrahim kiyawa kasar iran ta ce an yi amfani da makami na zamani da ake sarrafawa ta tauraron dan adam wajen kashe masanin ilimin nukiliyar kasar kakakin dakarun kare junju halin musulunci na kasar iran general ramadan sharif ya bayyana a wajen bikin girma masanin nukiliyar kasar iran musin fakhrizadeh a lardin hormuzgan da ke kudancin kasar cewa an yi amfani da makamin zamani ne da ake sarrafa shi ta hanyar tauraron dan adam wajen kashe masa nukiliyar kasar iran din a kwanakin baya wato musin fakar zade ya kara cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta sani cewa tafka irin wannan mummunan aiki na ta'addanci ba zai tafi haka nan ba ba tare da mayar da martani ba domin kuwa ta shaida hakan a shekarun baya-baya da suka gabata da ƙarshe ya faɗi cewa kawo tarnaki game da ci gaban da iran take samu na fasahar nukiliya yana daga cikin babbar manufar haramtacciyar kasar isra'ila sai ta sani cewa kisa baya hana iran ci gaba da samun ilimin kimiyya da fasaha na zamani to da haka muka zo karshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet da www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu thank you